turbanin da ya san Allah ya kara Zabar da shi mai ta wannan cikin kwanakin da suka tura a wannan wata ƙasar Najeriya ta hagu da hagu da mai san Najeriya ta ruɗa shi mai san Najeriya ta gigita ta gigita ta gigita ta gigita ta ta duk da Allah ya kawo ne ya yana da kai yana so ya shiga bila da ya tashi kuɗi a Najeriya ya ɗaurewa yanci da kwanci gindi a Najeriya ya Allah duk yadda ya san mulkin Najeriya kan ka bashi Allah ka azurta da shi a zaɓe Allah ka koli koli da shi ka Allah ka sa a Allah ya kwanci da shi duk wanda mutunta shi ne Najeriya ya fi da su ya hana zalunci ya hana cutar da ake da kare Allah ka tafi shi duk wanda da yanzu yake kan kujera amma Allah ka san mugu ne a zalumin da cutar al'umma ya tashi kudin kyakkyawa ya ɗore wa fasadi gindi za ta yi mu Allah ka hana shi da kai Allah ka hana shi da kai Allah ka hana shi da kai duk wannan da ya Allah sun zai tsare hakikin Najeriya da sata ya hana cin rashawa ya taimaki 'yan Najeriya a inganta rayuwar jiharsa ya taimaki jiharsa inganta rayuwarta ya Allah wannan gwamna in ka kai ka Allah ka taimaki Allah ka sa ya zance idan ba a kai yake ba sai ka kan ka dauko shi ka dora ya Allah duk wani sadaka ga wani ɗan majalisar tarayya ko ɗan majalisar jiha ya Allah duk wani honorable ya Allah duk wani distinguish ya Allah wani kakar siyasa ta sai shi kake shi yan Najeriya ƴan shi'a da ba ta zaɓe ƴan shi'a ba ta zabe da a Najeriya yanzu suna suna yin rijista duk ɗan siyasar da ya je ya mita da ƴan shi'a ya Allah ka mai buƙatar shi duniya da lahira ya Allah ka haɗa shi da yana wajen da zaɓe gwamnonin arewa ina kira gare ku kusa sauran Allah sarakunan arewa ina kira gare ku kuji tsoron Allah mai alfarma sarki musulmi mai alfarma sarkin gudu mai alfarma sarkin kano mai martaba shehun buko ya ji da malabawa شوف حبك أنا إتيان الإسلام نشر الإسلام مظلم في الدنيا أتسكتوا من الدنيا كم كم كم كم إسلام بك بك الحقيقة يشوف من الدنيا مظلم كل شيء يزيد أتسكتوا أتسكتوا أتسكتوا شو غلط كده انا وهبط عليه بس ما راح يجي sim of staff kwaki sha biyar kadarar gwamnati sha uku kadar president sha bakwai kowane suka sha uku yan majalisu duk biyu yan majalisu jiya daya sarkin yanka biyar biyar limaman juba daya kadar gomi daya masu nasara to na ce alama ba ne alama ba ce shi wallahi hudu ne alama ba ce wallahi hudu ne dauka yana da mata hudu kowace da samu daya kowace da samu daya ko a raba mashi ina ban da yaka gaba ban da musulmi wani shi wani yan majalisa ka sakatare darakta darakta agaji duk wani shugaban izala na jiha duk wani shugaban izala na karamar hukuma duk wani shugaban kuma su kara masa da maraya Muna ba da wannan shawara na yi tafiya da shugaban kuma izala na kasa da ce idan kuma ta amince da wannan shawarar izala ita ce za ta fara imani ba farko. Kuma in an ya da sauran kungiyoyin mutum shi mamaki. Abu da farko ina suka godiya ga dukkan wanda ya bada gudunmawa wajen wannan tafi da ya samu nasara ga shi shugaban kungiya na kasa fadilatu shi abdullahi balalau wanda da amincewarsa ne aka yi kwasu kina zuwa jihar kaduna zuwa kwamitin kisir na kasa karkashin shirya ko motsa aka shiga na sautin suna wanda su suka zuwa suka tattauna suka yi ya nima min ba ne a cikin kwamitin sai dai ba da in insa baki akan ni ina za a tura ni amma yana da hurumin yin sabaki akan duk wanda za a tura a Najeriya to ina addu'a su ma cikin Allah ya saka musu alheri zuwa ga wani agaji na kasa da ba da umarni inda ya masu imam fiski ga majalisar agaji ta jiha tun daga harakar su zuwa kasa akan kan su yi dukkan tsare da ya kamata domin a samu tsaro a wannan wuri yanzu da na shiga sun yada labarai da daban-daban manara tv sunna tv alheri rediyo da DITV Liberty rediyo gidan rediyon tarayya Plus rediyo Gombe NTA Kebbi da duk duk kafafen da labarai da ba mu iya lissafa su gaba daya da masu kubarin a wasu a Facebook wadda duk duniya ta shiga ta hanyar aikin da suke yi muna addu'a Allah ya saka muku da alkhairi baki daya ɗan social media kullum sai sun yi da ake yi da Abdullahi abin da yake cewa ya taso da katsin yana gaggawa domin ya so ya samu tafsirin jiya bayan ya samu rashin karan jiya kuma ya samu ya karaman matsala a hanya da ba za ka shi ya kara so ba motar sata da ke akuya ce ba don yan social media ne ta zan zauna ita kuka a gida ana wannan tafsiri ba su zuwa ba ce sai ga yan social media sun yi kokarin na su saurare da kallon tafsirin kamar ina kaduna yake sun share masa hawaye to muna addu'a yan social media Allah ta kawo da alkhairi wanda ne da ala ramar da nake mika wannan godiya shi ta ala ramar da ta mu gode shi adadin su ne muke yin godiyar ne na ji jiha karkashin jagoranci alhaji tukur isa kamata ku yi wannan tafiye na sa kun yi allah ya sa ku da alkhairi yan ku cikin wani masallaci allah ya ku albarka duk goyon baya da haɗin kai da ya kamata ku bayar tafsirin ya sa kun yi allah ya sa ku da alkhairi ma limamin wannan masallaci shi musa assalamu alaikum Allah ya sa alahira lahira zai shiga aljanna ya ce assalamu alaikum kudu kudu ha salam muna addu'a Allah ya sa ta masu alkhairi Ita wanda ta ba da gudunmuwa ko ta marayu ko ta sabbin musulunta ya rubuta ne musulunta wanda ake zina ne shi mun da labarin anan ji a da ake tabbatar ne ne da ake cike na asibiti to ya samu sauƙi ya warke kun san wani mai sha'awa yana warkewa kai tsaye sai wuce tikafi. cikin ne musulunci da ake yi tikafi da wannan shekara ina addu'a Allah ya sa wa musulunci ka albarka ya kawo manya-manyan malumar musu shi umaru haka su malam usman sale da sauran manyan malumar zamu na nan kaduna da suke da su ake shigo gwamnati ya za a gudanar da wannan tafsiri ina addu'a Allah ya sa ka wasu alkhairi ɗalibai da suke kawo mana shawara ko observation ko tambaya ko gyara in sun ji mun yi kuskure muna addu'a Allah ya sa ka wasu alkhairi ina san maluma da suke suke mana wannan bizari kafin mu iso tun daga tafsiri na maza da mata daga an yi sarkin asir wa'azi ake har da zai iso ana tafsirin matakin karfe tara ake wa'azi har karfe goma da rabi ta za mu iso mu fara tafsiri ta matasan maluma muna addu'a Allah ta yi da alkhairi da min da suka da gudunmuwa ake ta wannan aiki bayan Allah da suka da gudunmuwa ba marayu an kai musu albarka musamman a hajji kashin wanda ya bude gudunmuwan marayun bana da kuɗi kashi naira miliyan ɗari ne biliyan biyu ana kasa da wasu alkhairi kuma wani bawan allah abdullahi salisu shi ma wanda ya kawo marayu gudunmuwa ta naira miliyan ɗaya allah ya saka masa alkhairi da duk waɗanda suka kawo gudunmuwa ko da ta kuma ce da waɗanda suka ba da tufafi da kayayyaki wasu na daga cikin gida wasu matan daga ƙasar ingila suka turo saboda suna bibiyar tasiri duka muna addu'a Allah ya saka kowa da kowa da alkhairi da iyayenmu mata da ke zuwa sauraron tafsiri da yan kwamitocin su da ke lura da tafsiran muna addu'a Allah ya saka masu da alkhairi da ta da mata Allah rabu da su abinci da baki da nasu hura har da tafsiri ba a samu matsala ba kuma muna addu'a da kwamitocin su da ke musu da alkhairi mai fassara wa kurame Allah ya masa albarka shi ma aikin da yake mai muhimmanci ne da sauran iyalanmu da muka baro a gida suka yi haƙuri da rashin jininmu da mu iso mai sani na wata azumi tur wata azumi tur da ta gama jininta ba amma ta yi haƙuri amma da ta musu da alkhairi kowa da kowa muna masu godiya muna godiya ga mai girma gwamnati jihar kaduna malam ta ɗaya fadiya da shi wannan tafsiri muna addu'a Allah ta musu da alkhairi mai ma tsohon gwamnati jihar kaduna dallatun zarfau shi ma yana cikin da suka halarci wannan tafsiri muna addu'a Allah ya ta musu da alkhairi da sauran sarakuna da dukkan waɗanda kiro muhimman ayyuka su zo su halarci wannan tafsiri da kowa da kowa kowace irin kuma mutum ya bayar ko halarta suna addu'a Allah da kai masa alkhairi muna gudiya sosai da kuma sama sarkin zazzau muka masa ziyara ta bangi kaya masa da nuna cikin alfa da gwiwa inda ka fahimci mai mutum a sarki da muke yana bi ya mana addu'a ya mana addu'a ya mana fatan alkhairi saboda wannan ya kawo babban riga ya ce ba da raba ahmad suleiman ya kawo alkyabba ya ce a sawa shugaba sheik abdullahi bukalau ya sake kawo ta alkyabba inda shi ma mutumin gudan nan kuma ya sa da na je kawo hakimin kawo yake cewa to kai ma malam kabir fa yanzu dan wani kwarya-kwaryan hakimi ne a jihar kaduna domin sarki kan zo shi yake kawo hakimai ba ta ma ya sa mata ne kuma wani ɗaukar ya kuma baki ne ne da ce kuma idan aka faɗi faɗi tara sai ka saka masu ji da kowa yawa domin kan Najeriya tana ci gidan kan kuma izala ne na kasa gaba daya to muna addu'a wayannan sarakuna da wayannan hakimai da suke da kuma mana gwiwa Allah ya saka musu da alkhairi na mace zai radio na mace ko ba mace abin da Liberty TV ba na mace Liberty Radio ko akwai Liberty Television suna kwamarin wannan karatu suna nunawa kuma su kawo mana lokacin da suna su hurka da alƙali Allah ya taimaka musu da alkhairi sannan akwai freedom freedom freedom radio rediyon yanci Allah ya taimaka musu da alkhairi suna ci masu suna ci na yanci kaɗai da mata ba kuma ta yanci mutane daga gida a yancin su cikin ta lissafa ba zan iya lissafa da kowa da kowa da alkhairi in ya agajin da ke mutuciya da jami'an tsaro intelligence da suke mu rakiya da protocol protocol babban gida da jihar kaduna kenan Allah ya kuma su da alkhairi mun ji har gidan rediyo mun samu rukun kama fitar da labarai wajen kuma ne a wurin kuma sun yi program daya da mu kuma da su ake kabarin wannan program da ake yi wani dai tura ya naman da albarka kuma su bakwai tana ne da su suke da kwalle da gudu ba zan taka birki ba har kofar gidana muna addu'a Allah ya saka musu alkhairi ba da lokacin da ya tafi zuwa abuja muna fata da dawo da shi da alkhairi abu na biyu addu'a da muka shirku ta yi ba su sace mutanen da ke nafin ba su zuwa gona su sace mutane a ji ƙauyuka a kashe mutane da ba dalili Allah ka tona musu asiri duk wanda yake da mu a ciki Allah ka tona musu asiri wanda ake yi yake nuna yake farin ciki Allah ka tona musu asiri in za ku shirye musu so Allah ka shirye da su ko za su shirya wani ka hada su da da'i da zai shirya da su ya zama da su suke yi ba kuma gwamnatoci da jami'an tsaro yan sanda da jami'an tsaro da na sanda a ƙara tashi tsaye a ƙara zage danki a ƙara sa ido a ƙara sa ido nasarori da aka samu a cikin wancan satin mun yi muza da su an yi an samu a wurare da dama a cikin jihar zamfara Wasu wa'ina yan ta'adda an kama dama daga cikin su kamfanin yada labarai sun yada amma abin da ke kara biyowa baya kuma abin yana kara komawa a ruwa har yanzu yan ta'adda su da wasu suna kokarin kai hari wasu ayyuka wasu ayyuka da su kare muka kan al'ummar mu sai yin addu'a mu abin da zamu ci kan gwamnatin shi ne an tsaro shi ne addu'a su ke da bincika su ke da training su Allah ya ɗorawa nauyin su kare al'umma su duka su da ne kuro mutum ya addu'a Allah ka ba su nasara Allah ka ba su nasara zuwa haram ita ba alhamdulillah karshe ta ya kusa zo ya Allah burbudin da ya sauka Allah ka zubar da shi burbudin da ya sauka Allah ka kaza zubar da shi mai ta wannan addu'ar cikin kwanakin da suke saura a wannan wata ita ya tsaya mu shiga watan shawal, ya azumin sittu shawal? a wannan azumin sittu shawal mai ta addu'a Allah ya zaune da Najeriya lafiya duk mai nuna da Najeriya zaman lafiya a da hankali shi ka hankali bala'i mu Allah ka bar mu zauna lafiya ya Allah duk mai san rikita wannan kasa Allah ka rikita masu lissafi mai san Najeriya ka faɗi ka faɗi da nesa mai san Najeriya ta hargitsi da ta hargitsa shi mai san Najeriya ta dagula Allah ta ka dagula masu lissafi mai san Najeriya ta ruɗa Allah ka ruɗa shi Kasar Najeriya ta gigita, ta gigita, ta gigita, ta gigita, ta gigita. Mai ta wannan addu'a Allah zai saurare mu. Abu na uku kai. Abu na nawa? Na uku. Kamin shekara mai zuwa daga wannan kasar ba wani kamar da a Najeriya. Zaɓen shugaban kasa, zaɓen gwamnoni, shugaban shi tsaye mai addu'a. Allah ka zama mana mutanen kirki ya Allah duk wanda da tausayin mu mu gyara mana Najeriya a inji Najeriya inda da arzikin sa rayuwar matar al'ummar mu manufar ta Najeriya ya samu sauki manufar ce taimaki 'yan Najeriya Allah ka bashi nasara duk wanda aka kasar kawo ne yana da koyar da kai yana so ya shiga biyu da shi a cikin kudin Najeriya ya ɗaurewa iskanci da aganci gindi a Najeriya ya Allah biyu da ke mulkin Najeriya ta ka shi Allah ka azurta shi ba a zane Allah ka yi koli koli da shi ka koli da ka zane Allah ka yi ba da fara. Allah ka kan gaba da kujirin shi duk shi manufarsa shi a Najeriya da ke su ya yi zaminci dole cutar da ake wa yan Najeriya Allah ya karke shi Allah ya karke shi duk wani bawo ne ko zai hada da barayi a tsakin kudin Najeriya Allah ya karke shi Allah karka bar barawo ya shugabanci mu Allah karka bar zalimi ya jagorance mu wannan aya ku wannan addu'a ku ta yin da ku ta yin da za ku ci gaba da yin wannan addu'a duk wanda kuka yin da Allah zai ta addu'a Allah ya taimaki duk wani ɗan siyasar da ke kan Najeriya da taimakon da cito shi Allah ya rubuta duk ɗan siyasar da yana so ya cutar da Najeriya za sace kuɗin su da haka kai da malamai kuma Allah ya san ɓarawo ne Allah ya rubuta shi ya ce Allahu akbar duk da kawo Allah alƙawari za mu yi wannan addu'a ku Allahu akbar Allahu akbar in Allah ya duba rayu a shugabancin Najeriya ba a cikin shugaba ba kawai ba dangoni duk wani da yanzu yake kan kujera amma Allah ka san mugu ne a zalumin da cuta al'umma ya tashi kuɗin da ya ya ɗore wa Sadi gindi da a ɗan ɗan Allah ka kala duk wannan da ya Allah ka zai tsare haƙƙin Najeriya ya hana sata ya hana cin rashawa ya ci Najeriya a inganta rayuwar jihar sa da kamci jihar ta inganta rayuwarka ya a wannan gwamna in aka ke a aka taimaki Allah ya sa yanzu ke idan ba a kai ya ba a kasa yake ita ta ɗauka ta ɗora za ku cikin da yi wannan addu'a kun yi wa Allah alkawari duk wanda ya yi wa Allah alkawari sai Allahu Akbar ya Allah duk wani sadaka da wani ɗan tarayya ko ɗan jiha ya Allah duk wani honorable ya Allah duk wani distinguish ya Allah wani ɗan siyasa ko ɗan kishi 'yan Najeriya bai su Najeriya bai kishi su damuwarsa a wawuri kudin Najeriya bukata ta tashi kudin Najeriya da haɗin kai da rayu da azzalumi a cuci 'yan Najeriya babu ruwan shi da kusurwanmu damuwar shi ne zai samu damuwar shi aljihun shi ba Allah da irin wannan sanata yake Allah ka kore shi da kai Allah ka sa shi da zuwa ka kwantara shi da kasa ya Allah Allah ka tsaye da shi diskin kuma duba. Duburar shi ya Allah. duk wani da ke da Allah ne kai kishi da jiki ka kada shi a zabe Allah ka kada shi tun daga Allah ka rinka Allah ka shi Allah ka kawo wani da kwarai daga da ka kawo ka kawo mana of ya Allah ko a wata yake ya Allah duk jam'iyyar da kirki Allah ka shi ya Allah mutumin kan a kowace tafiya yake Allah Allah ba mu tafi a zuwa mana shugabanni na kwarai kake fa barayi su shigo barayin da su shigo ka kore su Kuka ta masu business later kai wannan addu'a ya zai ka yin zaɓi da jirgin sai yiwu sai kana da me ya kuka yi mun san da mata in muka zagaya mata ya san da ku mata kowa ya je yanki kashin zabe ko kun ki ko kun so zaɓe mai zuwa wasu sun shigo addini a ciki Idan ka yi kuma ba haka kawo da yi ba ta kauke so yanzu a coci in ba ka da katin da ba za ka shiga ba haka ne ko haka ba ne duk cikin da ake cikin da musulunci mu musulmi ba ma shigo da addini cikin zaɓe yadda su su shigo da shi ba ɗabi'a mu wace amma yanzu ya tsaya an shigo mana an shigo mana da tsaya tsaya babu da zaɓi dole mu kare kanmu da ƙuri'a babu da zaɓi kowa ya tabbatar da yayin kika su zaɓe ba ta ka tabbatar da yayin ka ita da ya isa tabbatar yayin ka ƴar ta isa tabbatar yayin ka da mai mata ɗaya ƴaƴa uku da mai mata hudu ƴaƴa ashirin da bakwai da rabi a kira mu kawai da su yi na jira. Da akwai rabi mana. da yake ciki wata akwai haka ya rabi na bai gama yaro na biyu ɗan shi'a da ba sa zaɓe ɗan shi'a ba sa zaɓe da a najeriya a yanzu suna nan suna yin rijista ku saurara ku ci suna nan suna yankin katin zaɓe ba ji ba gani ba ji ba gani wai saboda ne sun ce sai sun kaɗa ƙuri'a sai sun kawo gwamnatin da za ta ɗaure wa shi'anci Najeriya. A saurara, a saurara, a saurara, a saurara, suna cika baki sun ce sai sun yi rali a manyan mu ana gagin abubakar da umar da aisha da isa. Idan gwamnati ta ba su tsaro ba shi ke sun ce a wani kenan. sun ce abu da ba su ke saurara idan ɗan shi a yayin kika su kai ba a yankuwa ya je ya haɗe da wani ɗan siyasa da zai kore masa gindi su gaba da zagi a wani da umar da aisha da hafsa ɗan siyasa gidi kaɗe ya zo a titin kudin da ana zagi a wani da umar da aisha da kaɗe ya kaɗe in sun kawo gwamnati da za ta ɗaurewa shi a gindi a Najeriya ta ci zaɓe ce su ma addini suke yi ba su yi addini su yadda suke so ce su addini su zagi in sai magana Ali ya shawo kan da wanka ne a Aisha da kuwa ce da su suke ka gaba da shi da suke za mu biyo cikin suna kallon da Allah ya ba mu ala abin da za mu yi Hanyar guda ɗaya ce yanki katin zaɓe ku tabbatar da gwamnati da ta goyi bayan da ta ba ku zaɓi mutumin da kuka san ba goyi bayan a cikin cikin abubakar da umar har su aiki ba kuɗi kuke nema wajen yin siyasa ba ba kuɗi kuke nema ba ba kuɗi kuke nema wajen yin siyasa ba da mu a tsara addinin mu a cikin umar mu da ce abubakar kuma addinin mu in ta zagi umar ka ta addini mu in ta zagi aisha ta ci da ka zagi uwata sai ma musulmi da uwaka in musulmi da uwaki in ya zai uwa ke da ta ci in ina da imani don qur'ani ya ce wa azwajuhu ta sahbihi duk mai imani Allah ya ce matan annabi iyayensa ne sai Aisha uwa ta ce duk wanda ya ga Aisha wata ta ce Allahu akbar to yanzu za ka yadda ka tafi cikin da ya daura gindi da kuma ka Ashe ya ce shi ba ƙwarshi da ke matsala mun kuma kama umuhu mutum gaba mun ɗaga wace ce shi? khaliya kowa ya je ya rijista annabi addu'a ya Allah duk ɗan siyasa da ya hada kai da 'yan shi'a ya Allah duk ɗan siyasa da ya je cikin dare ya yi mitin da 'yan shi'a ya ce a mu hada kai da ɗaya zan ba ku dama ya Allah wannan ɗan siyasa da ya haɗa kai ɗan siyasan da ya je mitin da yan shiya ya Allah ka kada mai bukatun duniya da lahira ya Allah ka hada shi da a wajen zaɓe a hada shi da cikin zaɓe yadda za a kirga kuri'a ya je ya yi kasa warwas ya zube amma ta magani da halin sunna da masu bakin kaya suwaye da yawa a Najeriya ya san da kuma cikin jam'iyya ba ce ba magana jikin an wuce wannan karatu an wuce wannan karatu duk wanda ya hada shi ya shi duk wanda ya hada kai da makiyan musulunci su waɗannan din sai kuma kulle Allah ya kuma ku ta yin saboda duk da karanta mata a cikin da wannan sako duk da suna a cikin da wannan sako har zuwa ranar da zai sa idanu an gane karatu da 'yan siyasa 'yan siyasa ku daina amfani da maluma suna zuwa musu cikin kuma cikin duniya cikin da ne saboda kun ga maluma cikin talauci ku kuma kuka da wani kuma musu talauci na ciki sai ku yi amfani da talauci su ku yaudare su malamin tsaya baki baki kan yana ta kwamfar a kan harkar siyasa wajen wani malamin iya abin da ya sa mai cutar jam'iyya kuma ne cutar jam'iyya abin da ya sa masu kenan shi sauran Allah ya kuma yan siyasa ya da ya mana maluma suna su cikin taro maluma maluma su cikin da maluman ba kai bane mimbarorin wazi ba mimbarorin siyasa ba bane mimbarorin tafsiri ba mimbarin siyasa ba ne. duk malamin da kaga ya mai da mai tafsiri mimbarin siyasar jam'iyya ta kare da da abin da ke da kuma ta kare ya shiga ma'ana cikin walai ka gana ko kai da mana mimbari da yake da wannan mimbarin ana ce da a kai da mimbarin da kai ne ba su ba a kai mimbari na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba mimbarin jibiya ne. mimbarin annabi muhammadu wani ka da kai sun sai ka saboda duniyar ka an ce wannan mimbarin ka ci amanar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ci amanar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kashi sai Allah ya tozar ka a rayuwa duniyar da kake neman kuma ba za ka same ta ba duniyar ba ka samu ta sai dai Allah ya fara da suke hankala kowa ya sa riga mai cikin wani kije shi

an fara ruwan sama mafi yawan makarantunmu suna ƙarƙashin suna ne akwai wuraren da makarantun ke ƙarƙashin ƙarƙashin hukuma lokacin man amma da ma zai samu ƙarƙi a ƙarƙashin masarautarsa shi yake da fawa in kuma ta ƙarƙashin shi ga shugaban kwamfirin makarantu da ma ruwa yana nan yana tone su burbura a waje ruwa yana shiga cikin ƙarƙashin idan aka bar tsarin bayin Allah buɗe ruwa na shiga dabbobi na takawa Allah zai saukar da musifa a ƙasa Allah zai saukar da musifa a ƙasa idan akwai kwamiti a inganta wayannan kwamitoci duk kwamitinmu na ƙasar arewa in akwai kwamiti a inganta shi wannan kwamiti jikin da ruwan sama mai ƙarfi su je su je su makarta in an ga kabar ta lafiya ta rawar alhamdulillah abin da ta kenan ku je madina ku je ta baki a ku ga inda kabar ta ke fita ka samu mai kabar ta lafiya shi ke kowa ya ta na kabari awaki sun kai da burbu a cikin ta kawai waki a waje sai a ba da sadarwa a nemi gudun mutuwa a zuci jama'a a je a gayya a gyara makaranta mai mutuwa duk da aka yi kuma wannan babban gidan aka za a da shi da shi wannan mutane da awaki ke kasawa nan ne za a kai ka nan ne permanent hau ba gona nan ne permanent hau sai da local government nan ne permanent hau liman nan ne permanent hau shugaban kasa shugaban nan ne permanent hau idan haka mutum yake a kula da makabarta damuna da ruwa da aka fara in kana bin social media ko su da ke ɗauko hoton su da su ta nuna wa abin akwai jin tausayi a ciki a yi ruwa matsafarta ka da an tore ta gaba ɗaya dawo wake a waje ba wanda zai ji duba yi Allah mutu da ya kuma Allah kuma mu ikon gyarawa marayu da ake tallafawa akwai wasu marayu da ya ta magana a kansu sansanin 'yan gudun hijira namu da ke jihar borno da sauran jihohi za ka je ka samu yaro bai da uwa bai da uba bai da kaka bai da kuma shi kai ne a duniya suka ce wannan kasance an tarwa masu wani an kashe uba an kashe uba irin wayannan yara suna nan dubban ruwa dubban abubuwa suna da an ba su a tangarce a sansanin ɗagurin hijira wayan yara suka yi su haka nan gaba ba yi ko haram ba to nan gaba koko mutuwa za a yi rage wayan yaran su ba society ta kaurace wasu an ba su cikin bala'i kuma ta kawai irin tayan bomb da zai shi a wannan lokacin a Najeriya gwamnonin arewa ina kira gare ku ku ji tsoron Allah sarakunan arewa ina kira gare ku ku ji tsoron Allah mai alfarma sai ki mai alfarma sai ki gwaju mai alfarma sarkin Kano mai martaba shehun na jami da kusawa sai kara wa hamidu nasara manyan manyan sarkin da kusa da kusa sarkin sarkin sarkin sarkin ya kamata mu ji ta sarakuna ta kira zama a kan ta tauna a kasa ina arewa game da forum forum da ganonin arewa ya kamata a ce forum da ganonin arewa a kira zama na kwakwan mafi yawan kuma su kai ne domin a wuna a kan kasar waɗannan marayu da ke waɗannan zamfani a za'irin shugabannin addini shugabannin ƙungiyoyin musulunci shugaban izala kirarul islam kirarul islam muslim association nigeria mssn samson islamic medical association of nigeria muslim association association association wa'annan shugabannin kungiyoyi da su samu kuɗa da za a tafi baya za a taɓa yin marayu ba mu kaɗai muka taɓa samun yin marayu ba kasar Vietnam bayan sun gama yaƙi sai ga su an basu da marayu sama da miliyan ɗaya an kashe iyayen gaunawa cikin kashe zamu yi da wa'yan marayu sama da miliyan ɗaya ba musulmai ba ne ba kirsa cikin maguzawa ne amma duk da haka suke akwai hatsari a bar wa'yan yara ya za a yi da suka kawo kan kaida su kuma ayi marayu miliyan ɗaya mu ɗaya mutum miliyan yawa miliyan ɗaya kowane magidanci a bashi maraya ɗaya rike idan aka ɗauko maraya aka ga magidanci sai mai gidan ka maraya ɗauka marayan matarka kuwa shi ƴaƴanka da suka girme shi yayunsa ƴaƴanka ƙanana hannun shi tsarinka kawun shi matarka kawun shi ya tando ya gurgur ya kumbo ya gana ya ya yanzu yaron ya zama dangi ko bai zama dangi ba za a gane ma an karo mutum yana cikin kwaminin bai kuma tabiya zai tashi ba ya haɗa ta a gida ta karfe shi bai san kowa ba yanzu ya san iyaye a ko wasu zai da su a mu tarbiya dan nan kana da kan mu da muke da musulunci mu da annabi mu yace mana an wa kafirun muslim ka hataini fa ashara bi asba'ihi as-sababa wal wusa wa harraja bainahuma mu da muke da wannan addini dan ne ba za mu yi wannan ba dan ne yaran da a tattaro su araba su gaba daya ko ina araba su kungiyar isa da ta kamar dubu ɗari a tutsala a ta kusan yadda za ku yi da su kungiyar kungiyar a ta kamar dubu ɗari a turo mata rarraba jihohi rarraba tana da hukumomi kowa ya ɗauka shugaban kasa shugaban kasa da masu kware a yi guda ashirin shugaban su tam su sha biyar tsarin gwamnati sha uku sanar president sha uku kowane sanata uku uku kuma ɗalisu da biyu kuma darsuciya na ɗaya cikin yanka biyar biyar limaman duba na ɗaya alarabomi na ɗaya masu fassara ya ce alaran mafi da ya alaran ma ce shi wallahi hudu zai ɗauka alaran ma ya ce wallahi hudu zai ɗauka yana da mata hudu kowace da ɗaya, daya kowace ta abu daya koran da taron taron lisan mata da yawa sun ce an yi wannan tsarin su ba su ba su ɗauka ba ta da in zaka kawo mun kawo mun ba ake so ba raini ya mutu da su kowa a raba mashi kina mana lokaci duna musulmi kwamishinoni na majalisa su sakatare darakta darakta alaji duk wani shugaban izala na jiha duk wani shugaban izala na karamar hukuma duk wani shugaban izala na karamar da maraya duk a rarraba kuma jin wa'in da za su ishe mu? ba a sai an yi wawa su yi Allah ya sa wannan shawarar ta karbo abin da ya sa nake bada wannan shawarar saboda marayu suna kashin kulawar gwamnati ne saboda haka yi amincewar gwamnati yanzu ga wasu yan ba mai ba su yi foundation shi wancan har an yaudari wasu a ciki sun zo suna da mara almajirai za su kashe su su kuka musu sana'a su kuka musu ilimi su lura da su kuka za su kashe almajiri miliyan da yawa inda ba musulmai ba ina masu kuɗin musu ina ba arziki mu ina wadatan mu wallahi mu ji tsoron Allah wata ramu ma ya mu marayu ne mu ji tsoron Allah muna ba da wannan shawara na yi magana da shugaban kuma zala na ƙasa ya idan kuma ji amince da wannan shawara izala ita ce za ta fara ɗiba ɗiba farko kuma in Allah ya da sauran kungiyoyin ba ba ta mamaki da izala ku kyauta a kan tallafin marayu sauran kungiyoyin ma yanzu an fara ba an mu cigaba gaba ko an samu ci gaba ba ta ba hijabi da muka yi kuta da hijabi yanzu sun yi zana kada shi a hijabi sauran suna yi ko ba su yi da muka buɗe makarantar mata ana zuwa cikin muka muka rike wuta yanzu kuma sun buɗe ko ba su buɗe ba an ka yadda daga duniya duniya kamar da haɗin kai buyar aiki shine ba a faɗa ba abin musarari jawabi shugaba wani mara bada baki da suna da shi wani wuri da za ki da dr abdulmajid umar dr ajiyar jami'a islamiyya da take madina shi yi digirin farko yi digiri biyu da ake cewa digirgir yi digiri da uku da ake cewa digir duk daga cikin madina kusurar madina sallam wanda ya nuna aka bida ba ta da muhalli aure shi ne da muhalli aure balle shi'a mana Dokta ya fi da tasiri a nan Kaduna. amma duk da cikin tasiri sun da zai fara zumuta a don wannan tafsiri don kuma da kuma zai zo su duka ba na san kuma ba dokta a umarni amma an yi haƙuri kan nike zai mataki ne a cikin kawalwali haka na azir rarrabi da hila wata zuhi wa fi asabihi asabin hasuru wai ujubta dariru idan tarahu fa yufu bi dariru لقد أصبح بعير بغير لبن لم يستغن بشيء من بعير ووقت da يضرب الدهراوة فلا نقبل عليه ولا نكير قال ورأيوة بس waccan duk umar da ne abinda zai kuma mamaki don kashi ya dauka a motar ta tunan madina ta taho ya cikin nake cikin ta a motar ta cikin kilomita biyu hudu da wani abu haka ya cikin ta zuwa madina wannan ya almadani abin da rufe gida da ne shi kanan shi wannan iya kukan kura bi ta ba sai a kasar ka cikin kulun ba sai a tafsir shi ahalin suna ku ce alhamdulillah akwai shakar tafsir isa da unguwar mai tawo kuma ne arena a kasar a yi tana su ne ba su kasar ba su ya gabatar da tafsiri a garin indela indela nan tabo najeriya da yan nijar kusan suna da jami'in tsaro a bakin mota a rago da yajewa ba shi yasa da muka yi a cikin duka auna masa nauyin da a cikin da ta kai ya wannan cikin ne a cikin da cikin da ana cikin da alkhairi wannan ne cikin da a gida su gangaro a mahada